وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله <clears throat> عباد الله ما زلنا نذكر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي توجبنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به في هذا الدين من الحق وها نحن إن شاء الله نستمر بخطبتنا وهي خطبة الثالثة قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال تعالى اطيعوا الله أي اتبعوا كتابه وأطيعوا الرسول أي اتبعوا سنته وأولي الأمر منكم أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله قال المفسرون والأئمة باعه الرسول باعه الرسول في التزام سنته والتسليم لما جاء به وقالوا ما أرسل الله من رسول إلا فرض طاعته على من أرسله إليه وقالوا من يطيع الرسول في سنته يطيع الله في فرائضه وسئل سهل بن عبد الله بن وسئل سهل بن عبد الله عن شرائع الإسلام فقرأ قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال القرطبي رحمه الله تعالى وقال الجمهور إنا قد أمرنا باتباعه والتأسي به في غير ما آية وغير حديث فقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فلزم اتباعه مطلقا حتى يدل دليل واضح على الخصوص قال شيخ الإسلام يعني ابن تيمية الحراني ودماء الدين أصلان أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع رسول الله لا نعبده بالبدع كما قال تعالى ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وذلك تحقيق الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله ففي الأولى أن لا نعبد إلا إياه وفي الثانية أن محمدا هو رسوله المبلغ عنه فعلينا أن نصدق خبره ونطيع أمره وقد بين لنا ما نعبد الله به ونهانا عن محدثات الأمور <coughs> وأخبر أنها ضلالة قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال ابن كثير قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما وقال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وقال تعالى أيضا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه يعني السنة عباد الله الناس يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره وما عرفوا أن الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا أتدرون ما الفتنة عباد الله هو الكفر كما قال المفسرون قال الله تعالى والفتنة أكبر من القتل فيدعون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغلبهم أهواءهم إلى الرأي وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني بل وجعل الواحد القهار الذلة والصغار لمن خالف أمر النبي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الأبرار الأخيار قال البخاري ويذكر عن, عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري وعلى المقدام بن معدي يكرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هل عصى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا الله وما وجدنا فيه حراما حرمناه وإنما حرم رسول الله كما حرم الله سبحانه وتعالى وكان الصحابة وكان الصحابة عباد الله يقبضون حين لا يعمل بالسنة لا يعمل بالسنة ويستخف بها فمن ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا عماء الله أن يصلينا في المسجد وفي رواية لا تمنعوا عماء الله مساجد الله فقال ابن الله إنا لنمنعهن فقال فغضب غضبا شديدا وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول إنا لنمنعهن فاذهب لا تكلمني أبدا وعن عبد الله بن مغفل أنه كان جالسا إلى جنبه إلى جنبه ابن أخ ابن أخ له فخذف فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها عنها وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكي عدوا وإنها تكثر وإنها تكثر السن وتبقى العين قال فآد بن أخيه يخذف فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم قلت تخذف لا أكلمك أبدا وعن أبي سلمة وهو حديث الأخير في هذه الخطبة أن أبا هريرة قال لرجل يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم Mm-hmm. <clears throat> dukkan godiya da dukkan kirari da jinjina sun tabbata ga Allah muna gode masa muna neman gudunmawarsa da agajinsa da tallafinsa da taimakonsa muna roƙon Allah da ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah maɗaukacin sarki ya shirye shi ne cikakken shiryayye Allah ka shirye mu ka ɗora mu kan daidai Allah ka sa mu gama da wannan duniya lafiya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu ya ku yan uwa masu albarka wannan ita ce hutubar mu ta uku daga cikin jerin giyar hutubobin da muka yi muku alkawari cewa za su zo muku insha Allah ta'ala dangane da al'amarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma girmansa da darajarsa da ƙimarsa da martabarsa dangane da wannan bawa wanda Allah bai taɓa yin bawa kamar shi ba dangane da wannan annabi wannan manzo mai daraja mai kima wanda Allah bai taɓa turo ɗan adam a doron ƙasa da ya kama ƙafarsa wajen mutunci da kima da martaba ba ya ku ‘yan uwana a kutubar da muka tsaya ta biyu mun yi bayani dangane da al'amarin da ya shafi ayoyi da suka yi magana dangane da wajabcin bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da aiki da hadisansa da aiki da abubuwan da ya zo da shi da aiki da abubuwan da musulunci ya ɗora mana cewa lallai ilalla dolan mu mu ainihin wato bi shi akan su ayoyin ba su kai mu inda muka so mu tsaya ba lokaci ya ƙure yanzu za mu ɗora Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana har ilau a cikin suratul nisa Allah ya ce wa ma arsalna min min rasulin ba mu turo wani manzo ba illa li ta'a bi idnillahi fati abihi da iznin Allah ma'ana wannan yana nuna wajibcin dole a ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ya sake faɗa mana har ila hazal yau a cikin suratul nisa yace ya ayyuhal ladina amanu atiiqu Allah wa atiiqur rasula ya kuma su imani ku bi Allah ku bi manzon Allah wa ulil amri minkum kuma ku bi waɗanda suke shugabanni daga cikin ku al-imam ibnu kafir da yazo fassara wannan aya yace atiqul laha ai atiqu kitabahu ku bi littafin Allah subhanahu ta'ala, ku bi littafin Allah subhanahu wata'ala wa atiqur rasul ai khudu bi sunnatihi ku rike sunnar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yace wa ulil amri minkum su kuma shugabanni ai ku bi su fi ma amarukum bihi min ta'atillah cikin abin da suka ce muku ku yi wanda yana da alaka da da'a ga Allah la fi ma'asiyatillah ba wai abin da ya shafi saban Allah su yi abin da ba daidai ba ku bi su akai su yi abin da ya kamata ku nuna musu kuskuren su ku za baki ku shiru to ba haka ayar take nufi yadda ake yi wa Allah makauniyar biyayya da yadda ake wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam makauniyar biyayya wanda babu zaɓi duk abin da yace dole ka duk abin da ya hana dole ka hannu haka duk abin da Allah ya ka bari dole ka bari duk abin da Allah ya kai dole ka to ba irin wannan tsa'ar ake wa shugabanni ba da waɗanda suke ganin cewa wai bai kamata a dinga wa shugabanni in kare in sun yi ba daidai ba idan ka daidaita su wajen ɗa'a da Allah ka daina ta so dan da'a da manzon Allah to ka allantar da su sun zama su ma Allah ne saboda haka ba daidai bane a gansu suna kuskure ko suna ba daidai ba a bi su akai ko kuma a goyi bayan su akai wannan ainihin wato kuskure ne mai girma wanda idan ma ka nuna halattun haka to lalle kana iya sauka daga sholda ta musulunci ka fada ainihin wato wata da'ira daban malamai masu tafsiri suka ce da'a ga manzon Allah shine alzumci sunnarsa a kuma mika wuya da abin da ya zo da shi suka ce Allah madaukakin sarki bai turo wani manzo ba fate san da ya farlanta a yi ɗaya a kansa zuwa ga waɗanda suka ya turo zuwa gare su sannan suka ce duk wanda ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin sunnarsa da umarninsa to wannan ya bi Allah ne haka kuma dole sai ba Allah kuma cikin farillai da abun da Allah ya wadabta an tambayi sahalu ɗan abdullah sahalu bin abdullah an shara'i'il islami aka ce meye za ka ce dangane da shari'ar musulunci sai ce wa kuma atakum ar-rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu sai jawo aya ya ce ma'anar wannan magana shine abinda annabi ya zo muku ku yi abinda ya hana ku ku hannu ine ma'anar shara'i'ul islami duk musulunci ya kare a karkashin wannan ayar wa ma atakum kuma rasulu fa kudu wa ma nahakum an fantahu imam al-qurtubi Allah maɗaukacin sarki ya hada mu da shi a jannatul firdaus yace da yawa daga cikin malamai suka ce lalle mu an yi umarni ne gare mu da mu da'a gare shi da kuma mu yi koyi da shi ba a aya ɗaya ba a cikin Alƙur'ani ba kuma a cikin hadisi ɗaya ba a cikin hadisai amma karamin misali Allah madaukakin sarki ya faɗa a ƙarshe ƙarshen suratul nur yace far ya hadari alladhina yukhalifuna an amrihi wanda suke saba umarnin annabi Muhammadu su yi taka tsantsan din an tusibahum fitna kar wata fitina ta same su manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa mana a cikin hadisi ingantacce wanda imam ibnu kathir ya fitar da shi a cikin tafsirinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah yadda ko ga ina yi dan haka zai da fa'a gare shi kai tsaye wato da'a ce wadda take babu ba ta da limit ba ta da iyaka har sai idan an bincika an samu wani abin da annabi ya ce ayi ko yayi yana da alaka da khususiyya ma'ana yana da alaka da ainihin wato cewa shi kadai abin yake banta bai shafe mu ba shekul islam ibn taymiyyah al-harrani Allah ya hada mu da shi a jannatul firdaus yace gaba daya addini tushe guda biyu ne tushen farko shine kar mu bautawa kowa sai Allah tushe na biyu kar mu bautawa Allah kuma in ba da abinda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi ba wannan shine shari'a gaba daya ibn taymiyyah dan haka yace ba za mu bauta wa Allah da bid'a ba in kuma ka bauta masa da da bid'a ba zai karba ba Allah madaukakin sarki yace duk wanda yake so ya hadu da Allah salin alin to yayi aiki nagari yayi aiki umarnin Allah ne yayi nagari akan sunna umarnin manzon Allah ne sannan yace wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kar wa Allah shirka wannan yazo a cikin suratul kafi aya ta 11 don haka wannan shi yake tabbatar da tauhidi na kaɗaita Allah da bauta da kuma tauhidi na kaɗaita manzan Allah da biyayya kar abu kowa in ba shi ba kar kuma karɓi sako daga gurin kowa in ba shi ba sai dai wanda zai yi sharhi da bayanin ma'anar abin da annabi ke nufi wanda jama'a ba su gane ba shi kadai ne za a karɓi maganar shi shi ma idan maganar ba ta saba wa manufar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan maganar ba haka wanda zai fassara maganar Allah shi ma dole a bihi matukar abin da ke magana a kai yana kokarin fitowa da mutane ma'anar abin da Allah yake nufi ne shi ma ka'idar shi ne kar ya zama wannan bayani da wannan sharhi da wannan tafsiri na wannan aya bai saba wa manufar Allah subhanahu wa ta'ala da faɗin wannan aya ba amma daga zara an fahimci ya saba ya kauce daga manufar Allah to wannan sai a kauce masa ba za a yi aiki da abin da yake ba don haka malamai suka ce a farko ana nufin wa Allah a karo na biyu kuma ana nufin a karɓi wannan saƙo na bauta daga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam hakika ya yi mana bayani dangane da yadda za mu bauta masa kuma ya hana mu dangane da ƙirƙirarrun al'amura kuma ya bayyana mana cewa waɗannan ƙirƙirarrun abubuwa ɓata ne Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana a cikin suratul baqara yace bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah yace haka al'amarin yake tabbas duk wanda ya miƙa zuwa wuyansa da fuskarsa da al'amarinsa zuwa ga Allah yana mai kyautata ibadarsa ma'ana yana yin ta akan tsarin da Allah ya turo annabi Muhammadu akai falahu ajruhu inda rabbih to wannan mutumin yana da lada mai gwabi a gurin ubangijinsa wala khawfun alaihim wala hum yahzanun wa ba su da bakin ciki balle tsoro a filin tashin alkiyama suratul baqara aya ta 112 al-imam ibnu kathir Allah madaukakin sarki ya hada mu da shi a jannatul firdaus yake cewa imam abu abdullahi muhammad bin idris shafi'i ya faɗa Allah madaukakin sarki ya masa rahama yace dukkanin abin da annabi ya hukunta to yana daga cikin abin da ya fahimta ne daga Alƙur'ani? ma'ana annabi baya magana ta san zuciya kaji ya furta magana to Allah ne ya faɗa masa ko dai a ƙur'ani ko kuma a cikin hadisul qudusi wato magana tsakaninsa da Allah wadda bata zo a cikin Alƙur'ani ba da shi da Allah suka yi wanda ake so hadisul qudusi hadisi mai tsarki magana mai tsarki Allah ya faɗa masa a cikin suratul nisa'i aya ta 115 yace inna anzalna ilaykal kitaba bil haqq lalle mu muka turo ka da littafi da gaskiya litahkuma bainan nas bima araka Allah dan kai hukunci tsakanin mutane da abin da Allah ya nuna maka na alqur'ani na gaskiyar nan mu muka turo ka akan haka wala ta kullil kha'inina khasima kar ka zamanto mai taya maha'inta husuma ko kuma ku in ko kuma ka zamanto mataimaki gare su kar kai haka suratul nisa'i aya ta 115 ya faɗa har ilo a cikin suratul nahl aya ta 64 yace wa ma anzalna alaykal kitaba ba mu sauke maka littafi ba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fi fa sai dan kai musu bayanin abin da suke sabani a ciki abin da suka gagara fahimta abin da basu gamsu ba basu yarda ba ka su bayani dan su gamsu su fahimta su gane su yarda wa hudan kuma wannan alkur'ani da muka turo maka shiriya ne wa rahmatan liqaumin yu'minuna kuma rahama ce ga mutane masu imani ya sake faɗa har ila hazal yau dai a cikin suratul nahl har ila dai a aya ta 44 yace wa anzalna ilayka dhikra mun sauke maka ambato wanda shine alkur'ani litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim dan kai wa mutane bayanin abinda muka saukar musu wala allahum yatafakkaruna mai yiwuwa su nazari da tunani su kuma kai hankalin su nesa kar su saba mana su mana abin da muka yarda muka amince da ke cewa shi ne ibada shi ne bauta ya ku yan uwana masu albarka duk waɗannan ruwan ayoyi suna ƙara tabbatar mana da wajabcin ɗa'a ga annabi muhammadu wajabcin biyayya ga annabi muhammadu wajabcin karɓar saƙo da yarda da amincewa da duk abin da annabi muhammadu ya zo da shi amma abin mamaki ka samu wani musulmi ne wani yana amsa da'awar shi musulmi ne a wani lokaci ma ya ce shi ahalus sunnati ne amma ka zo kana faɗa masa saƙon Allah ko saƙon manzon Allah yana ƙoƙarin kaucewa a wani lokaci ma idan yayi yi aka yi wasa ya faɗa wa maganar wata mummunar magana wallahi masu irin wannan hali wanda ba sa karɓar sabon addininsu umarni ko halinsu yi ko barinsu daidai ko kuskurensu halin ko haramun ɗinsu makaruhi ko mandubinsu sunna ko farillarsu daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama wallahi wannan suna dab fi asara wallahi suna fi asara Allah ba zai ruwan waɗannan ayoyi su tafi a banza ba ya zamanto duk waɗannan ayoyi da waɗannan umarni da Allah ke yi na murungumin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin jagora na hakika wanda shine zai kai mu zuwa tudun nasira a wayi gari duk mun matse masa mun koma mun rungumi wasu karfi wasu mutane waɗanda kwata-kwata ba su da alaka da manzon Allah ta hanyar addinin musulunci da da'a ga Allah wallahi tallahi duk mutumin da ya haka muna jiye masa wallahi zai iya tafka mummunar asara Allah ka tsare mu daga asarar duniya da lahira don haka malamai suka ce saboda wannan nema annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi ingantacce wanda wannan hadisi al'imamu abu dauda da al'imamu ahmad suka rawaito shi shu'aibu arnaut ya tabbatar da wannan hadisi a cikin ta'alikinsa da wa musnad sannan muhammad nasiruddin albani a cikin al-mushkatu ya tabbatar da ingancin wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ala ku saurara ya ku al'umma inni utitul qur'ana an ba ni qur'ani wa mithlahu ma'ahu tare da kwatan kwatansa wajen bayyana daidai ko kuskure wajen bayyana halal ko haram wajen bayyana farilla ko sunna wajen bayyana daidai ko kuskure ita ce hadisan annabi da sunnar manzon Allah an bani alƙur'ani alqur'ani tare da kwatan kwatansa ina waɗanda suke cewa su ba za su bi umarnin annabi cikin hadisai ba ƙarya ne ya za ku da wannan hadisi sun ce su ƴan yuna ne wal qur'anu minhum bari'un wai su ƙur'anawa ne qur'ani kuma ya ce babu ne babu domin malamai suka ce duk inda Allah madaukakin sarki ya hada alkitabu wal hikma a cikin alqur'ani to yana nufin qur'ani da hadisin manzon Allah ba iya malaman sunna ba hatta malaman da ba na ahlus sunna ba wallahi tallahi sun tabbatar da wannan magana karanta suratul baqara wa idh qala ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlihi min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السريع العليم سيدي ربنا وضعت فيهم رسولا يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا يا أبنجدهم وبعث فيهم رسولا كتاد ونمنذو أتين الأمة إن جاء النبي إبراهيم wa ba'athihim rasulan ka tada manzo yatlu alaihim ayatika wanda zai dinga karanta musu ayoyinka wa yu'allimuhum alkitaba ya dinga ilmantar da su littafi shine alqur'ani wal hikmata kuma ya dinga ilmantar da su hikima ita ce hadisan annabi muhammad wa yuzakkihim kuma yana tsarkake su ta hanyar musu addu'o'i da hana su aikata munanan ayyuka innaka antal aziz ya Allah lalle kai mabuwayi ne alhakimu kuma kai mai hikima ne هو الذي أرسل عليكم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة الله هنا يأيكو مكم منذ wanda yake karanta muku ayoyinsa yana tsarkake ku kuma yana karanta muku alqur'ani yana kuma karanta muku hadisan manzon Allah shi yasa malamai suka ce wasu daga cikin sahabbai idan wani ya nemi saba wa hadisi wallahi fusata suke akan fa sai masa mummunan inkari balma wasu malamai suka ce mutum na iya samun kaskanci da wulakanci a daidai lokacin da ya reba kauce wani hadisi na manzon Allah Imam al-Bukhari Imam al-Bukhari Allah ya masa rahama yace wa yadhkuru Ali ibn Umar ko wa yuzkaru Ali ibn Umar ana ambatawa daga Abdullahi dan Umar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce jibila rizqi tahta zilli rumti Allah ya sanya arziki na wadata ta ci gabana zamantowa ta a kimtse zamantowa ta cikin walwala zamantowa ta cikin fara'a da nishadi arziki na gaba daya Allah ya sanya shi ta hata zilli ranki karkashin inuwar takobina ko mashina ma'ana ta hanyar yada addinin Allah waɗanda suka kafurce wa Allah suka nemi su yaƙi addini a zara kan sakali a yaƙe su har sai an tabbatar da cewa addinin Allah ya tabbata wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din lillah a wata aya wa yakuna wa yakuna ad-din kulluhu lillah sai manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama yake wa duqila dhillata Allah kuma ya sanya kaskanci wasagara da tabewa alaman khalafa amri akan wanda aka ce masa ga umarni na amma ya saɓa wannan umarnin wannan hadisi kamar yadda muka ji shi kuma kamar yadda muka bayaninsa hadisi ne ingantacce imamul bukhari da muslim suka rawaito shi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana daga miqdam bin ma'adi ya kariba Allah ya haɗa mu da shi a jannatul firdaus yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce ala ku saurara jama'a hal ata rajulun yanzu za a samu wani mutumin da yablughu alhadith anni magana ta iso masa daga gare ni a ce masa annabi Muhammadu ya ce kaza wa huwa muttaki'un ala arikatihi shi kuma yana kishin gida akan karagarsa ko yana kishin gida akan kujerarsa ko kuma dan karamin gadonsa yana kishin gida ko akan shimfidinsa fa yaqulu bainana wa bainakum kitabullah munafikin Allah kawai sai ka biya mu baki ya ce kai mu fa tsakaninmu da ku shine littafin Allah mu hadisi Qur'ani kawai muke karantawa fama wajadna fihi halalan istahlalnahu da haka duk abin da Qur'ani yace mana halal ne sai mu halatta shi wama wajadna fihi haraman harramnahu haka kuma duk abin da Qur'ani ya zo mana da shi yace haramun ne to sai mu dauke shi haram banda Qur'ani ba wani sako da zamu karba daga gurin kowa sai manzon Allah ya cika ta da cewa wa inna ma harrama rasulullah kama harrama Allah ku sani duk abin da annabi ya ce haramun ne to Allah ba ya ce haramun ne ina qur'anawa ashabul qur'ani faqat qabbalankum wa ma kuntum min al-muhtadin kun bata ba ku sai shiryayyu wallahi sahabban annabi Muhammad wanda kita ce magana da zamu rufe da ita a wannan kutuba ta yau sahabban annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama sukan fusata yayin da wani ya saba wa hadisin annabi sallallahu alaihi ko kuma suka ga yana rubar sa kainar kashi da ita an samu abdullahi ɗan umar wata rana yana wa'azi yake cewa mutane jama'a la na imam allah an yusallina fil masjid kar ku hana mata bayan allah su shigo masallaci su yi sallah in suka zo za su yi sallah karka hana su matar ka ta kinsa su kuma sallacin me yake karka sai ba ta je ba karka hana ta haka annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya fara qala ibn allah sai aka samu wani daga cikin ƴaƴan shi sai sai inna lanamna uhunna mu wallahi sai mun hana su fa qala marawaici sai fagaziba rababan shadidan wannan mutum da fusata abdullahi dan umar ya fusata fushi ne tsanani wa kala sai yace masa uhaddithuka an rasulillah yanzu ina ce maka annabi ya ce kar a hana su kai kana cewa sai ka hana su masu shirkin hadisi suka ce tun daga wannan ranar bai kare wa yaran magana ba babu kwamitin da ba a yi ba a je a bashi hakuri yace billahi ladai ba zai sake wa mutumin da ya inkarin sunnar annabi muhammadu magana mu ne muka ɗauki manzan Allah da wasa wannan ya zaji sunnarsa wannan ya dawo hadisi ya ce anas karya yake wannan ya dawo hadisi ya ce bukhari ya yi karya littafin bukhari ya kamata a kone shi a jefa shi a bola saboda ba shi da hankali bai san darajar hadisan manzan Allah kuma a samu wasu banzaye wai suna biyowa irin wannan mutum tare da irin wannan narku. haka shi ma abdullahi dan mudaffal yana zaune sai wani mutum ya yi wani abu a gaban shi sai ce kai annabi ya hada wannan abu sai ce wallahi shi ba zai bari ba sai ce to ko lallai kar ka sake mun magana daga yau wallahi aka ce shi bai sake mun magana ba har ya koma ga Allah amma kai yanzu gabarka da dan uwanka mai ahalari ma ya ce kar ka yi gaba da mutum in ba a cikin mai ba biyayya ga Allah ba wa an hibba lillah wa raba lillah in ka so ka so dan Allah in za ka yarda da mutum ka yarda da shi dan Allah in ka kyamu mutum mutum ka kyamu sai hidan ya kyamata addinin Allah amma yanzu gabar mu da matsalolin mu akan duniyar mu ne kawai muke yin ta a wasu lokuta ma idan mutum ya ga an ci mutuncin addini wallahi kowane abu baya ji a cikin ransa amma da za a taba shi ko a taba baban shi ko a taɓa rumfar kasuwar shi to kaga bala'i da didiyar wuya a wannan lokacin abdul dabbar ya ci mutuncin annabi ya danganta annabi da zina jama'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce safiya ba matarsa ba ce kwatarsa yayi shi yasa nake muku wasu maganganun na abdul dabbar wallahi bai kamata ma ana mai ta kan mimbari ba domin ni ina ji a raina wallahi maimaitawa ko a babin wa'azi ne na rantsi da Allah ina jin Allah zai iya kama da faɗin wasu nan maganganu a babin nasiha kake wa mutane amma ranka ba zai yarda maka kana faɗa irin maganganun ba sai dai kawai ka dunkule ka ce Abdul Jabbar ya ci mutuncin Annabi Muhammad kawai kai shiru wanda ya je ji da kunnansa ya gane girman abun ya ɗauki abun da girma oho wanda ya ji shi abin bai gane shi ba shi ma oho ai kowa zai je gaban Allah kuma zai yi jawabin matsayin annabi a idansa da kuma zuciyarsa to saboda haka wannan shine abin da malamai suka tabbatar cewa kada mutum ya yadda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa wani daga cikin sahabbai Abu Huraira ya ga wani sahabi yake ce masa daga yau kan na ƙara kawo maka hadisi ka dinga buga mun misali da wannan hadisi ka dinga buga mun da wannan misali da wannan hadisi ai annabi muhammadu magana sa ta fi karfin a buga misali da maganar wani kato kowa ne shi wallahi yace karka sake buga mun misali da maganar manzon Allah Abdullahi dan Umar wani mutum ya zo ya tambaye shi yace ina so ne aikin hajji wannan irin aikin hajji zan yi yace kai tamattu'i shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fifita a cikin dukkan nau'ukan aikin hajji duk nau'ukan aikin hajji kirani ifradi duk sun halatta ya tabbata amma tamattu'i shine aikin hajjin da manzon Allah yayi kuma shi ya fi recommended to ya fi lada ya fi alheri sai ce to amma fa na tambayi babanka Umar shi kuma ya ce na dina yi kirani ko na ifradi yace kafin ya ankara sai ya ga idan abdullahi dan umar ya kada yayi dawur yace ina ce maka annabi ya ce tamattu iyazi kana kawo maganar babana waye babana in ana maganar manzon Allah wallahi wannan mutum sai ya hau bashi hakuri yace kai hakuri akramaka Allah ayi hakuri a yafe mu yace ta suka bani guri duk da haka ransa ya bace ya warsa shi daga guri yace ta suka bani guri ina ce maka annabi ga abin da ya kana ce wai babana ya ce ka ba who is my ba waye babana kuma ana magana manzon Allah wannan mutum ya je ya aikin hajji tamattu'i kun san abin mamaki wallahi sai ga ranar da ya gama aikin hajjin ya yi bacci sai kawai ga wani farin mutum ya zo yana ce maka hajjuka mabrurun wa umratun mutakabbala aikin hajjinka an karba umararka ta zama samfarera ba a taɓa yin umara irin ta ba wannan mutum saboda farin ciki ya rugo da gudu ya zo ya samu abdullahi dan umar ya ce ya abdullah ya ce na'am ya ce na yi abin da kace min annabi ya ce a yi kuma yau na yi mafarki ga abin da aka gaya min a mafarki abdullahi dan umar sai ya ce ka tafi baitul mali ka ce a raba salari na biyu a dinga baka rabi saboda kayi mafarkin sunnar manzon allah amma yau idan ka faɗa mutane sunna su zage ka su gaya ma bakar magana su hau kan social media su tattake ka saboda ba su san girma da mutuncin sunnar manzon Allah da maganar manzon Allah ba ta haka in uwa mu ji tsoron Allah rayuwar mu gaba daya alherin ta ko sharrin ta dacewar ta ko targadewa a cikin ta ci gaban ta ko ci baya karbuwar ta korafin karbuwa aljanna ta ko wutarta samun ta ta wallahi yana da alaka da bin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ka ko ka so ko ka yarda ko kar ka yarda wallahi haka magana take gara ma ka yarda ya fi maka alheri Allah ka dakatar da mu da sunan manzon Allah Allah ka kara mana nuna girman annabi Muhammadu a zukatanmu da idanuwanmu Allah ka ƙara makalkalar da mu mu makalkale wa manzan Allah Allah ka sa ka mai da mu in ba annabi ba sai kafar katako ya Allah Allah ka taimake mu Allah ka agaje mu Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna da zama komar mu Allah ka biya mana dukkanin bukatun mu na alheri Allah ka yaye mana damuwoyi da matsalolin mu Allah ka zauna da mu lafiya a wannan ƙasa Allah ka zaba mana shugabannin kirki a zafuka masu zuwa duk abin da zai zama wata alheri Allah madaukakin sarki ka haɗa mu da shi abin da zama so mana sharri Allah kai mana katangar karfe tsakanin mu da shi ya Allah ya Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu masu bukatu na alheri duk Allah ka biya kowa bukatu na alheri wanda yake da matsala da wanda ya faɗa mana da wanda bai faɗa ba Allah ka yaye kowa matsalarsa wanda yake neman wani alheri da yake fatan samu Allah ka bashi wannan alheri wanda yake tsoron wani bala'i ko wani sharri ko wata masifa za ta fado mar Allah ka tsare shi daga faduwar wannan sharri ko wannan masifa Allah madaukakin sarki ka zauna da mu lafiya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka ji kan iyayen mu ka gafarta musu ka hada mu da su a jannatul firdaus ka sa aljanna ta zama komar mu da su gabaki daya ya Allah ka ƙara ɗaukaka addinin ka ka ƙara ɗaukaka sunnar manzon Allah ka ƙara ɗaukaka al'ummar musulmi Allah madaukakin sarki ka taimake mu taimako wanda yake daga gurinka ya Allah ya Allah kar ka bar mu tabe mu tambade mu lalace ya Allah ya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka biya mana bukatun mu na alheri Allah ka yaye mana damuwoyi Allah ka yaye mana matsaloli Allah madaukakin sarki ka sa aljanna ta zama komar mu subhanahu wa ta'ala ka sa ka sa mana albarka a cikin ƴaƴan mu ka sa albarka a cikin matan mu ka sa albarka a cikin zurriyar mu ka sa albarka a cikin dukiyoyin mu harkokin kasuwanci da nema da muke Allah ka sa albarka a cikin sa abin da yake mu na bala'i Allah ka yi mana tsari abin da yake mu na alheri Allah ka hada mu da shi ya Allah Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa mu gama da duniya lafiya ku biyo mu insha Allah ta'ala sati mai zuwa domin ci gaba da wannan khutba mai albarka da ni da ku Allah ya karba mana dukkanin ibadunmu Allah ya yi mana matsalolin mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum wa sawwu yarhamuni wa yarhamukum Allah